الرحيم صلى الله على اشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله سيدنا إن شاء الله تعالى سبيل الصالحين من إمام النووي ورحمة الله تعالى ومن كل wannan sabon bayan da suka goce babu kwamfin jiwa wa وجدت صالح القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حضور النفس وترك الشهوات لكن يجب الناس أن تقومات المشرعة مكتوب حديث بيع حديث عائشة رضي الله عنها يوضع له إن شاء الله تعالى ما نشوف حديث هذا مالك شين حديث عمر عن عائشة الإمام رحمه الله تعالى سورة وعن عمر عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا لنؤمن بالله ثم البناء ثم البلاد ثلاثة أهلة في شهرين وما أوصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ثم إذا قالوا فما كان يعيشكم قالت الأسوداء التمر والماء إن أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وما وكانت لهم ملح وكانوا يرسلون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المانع ويقيم متفق عليه وإن تكون على حديث شيء أوضح ابن الزبير شيء ما يا بعائشه ابن أبو بكر الصديق رضي الله عنه عمر بن الزبير تابعي لرسول amma kuma ya haɗa a tambaye masu kyau masu karfi kwarai domin shi ne a abdullahi shi ne abuwa ibn zubai dan kuma abdullahi ibn zubai sahabi dan kuma mufa ibn zubai sahabi ma'aikata kuma sahaja dan pula dia bagi bagi mesti kalau tak kemudian pula Abu Bakar Abu Bakar tak sedih berjawab kalau tak semua kemudian pula Sofia itu Abu Bakar itu berada di sana dan dia masih kering pada waktu itu saya sudah menghadiri Allah ya yi ruka da wanda yake sahabbai ne kuma yana da cikin manyan manyan malamai ma da ake kirkige su a zamanin sa akwai ba na mana da suka fara a madina da ake ci da su a kuma ba su sama da aurewa da zubai na yana da cikin alfawara a sama a zamanin umar suna da aziz a lokacin da wata matsala تأثير المدينة المدينة يتزوج ثم إذا ساوى من الفقهاء سبعة من المشاورة وما يبدو وأن يخرج شيء عروة ابن الزبير wannan bawa ana ya kasance ina zalibi ilimi da ke shi kuma wannan asali mai tsafta ya kasance kuma mai ibada da fara da su don haka ya san wani cewa a kullum wani wani ya kuka yi da kuka ko an yi kashi uku da fara ta kashi daya ina da eh? abuwa ya kan raba qur'ani kashi hudu ya fara ta kashi daya wani mun ke da ko ina da ina sha da in ya fara ta na yi sha da rana da dole kuma ya kan kai ya rana ta sha da cikin tsayuwar dare sha biyar da sha biyar miliyoyin waraina ya zama imuna kenan ɗan da zai karanta izu talatin a kullum kwana biyu kusan da ƙwa'ani da ka haɗi ne babba kuma malaman sani sun ce a rayuwarsa ba baki da bai taɓa fashi ba fashi su baya haka ya kuma da wannan rayuwar ya karanta izu goma sha biyar da rana da duk da sallar dare da wajen suna gardan haka ya ci ba a tsawon rayuwarsa ba ki zaɓi ya taɓa fashi ba su so ɗaya. Ba kai da kusan ne ba ya kai ziyara da gurin Khalid bin To sai ya shiga galfiyar da wasan yana kallon kawai wata daga cikin tushen da ya faɗi sai kafar ta kai to har kuma tarihi duk da kana cikin wannan hali yana kana kawo kuma na wannan karatu yake sawa to ka rana da aka kawo masa likita ya dubi kafa shi ne ce masa wannan kafa dan ba a yanke ta ba to abin zai iya cin sauran dangan jiki to shi ne sai ce har ma an tsara a cewa wanda aka yi shi dan shi dan a samu a yanke kafa ya ce babu ana ta yalo shi kadai zai iya juyewa aka ce bari a mata allura ko kuma a baka wani abin da za sha ya zanci gurin da za ka zuba masa ba ya ce shi duk abin da zai iya ɗauki masu hankali shi bai yarda ba saboda haka kawai sai ya shiga sallah a zuwa a yanki kafa ya shiga sallah aka zo aka yanki kafa kamar ba a koro ba to shi ne malamin tarihi suke cewa shi ne cewa bai taɓa bashi ba a ɗaura mai da baki ɗaya a wannan al'ayi wannan tafiya da yake yi ba shi wannan ranar da ake yi wannan kafa don ya suma a lokacin da ake yin kaba yana cikin sallar sai bai suma ubangiji Allah ya yi masa rahama ga mahaddata wanda take hada alƙur'ani duk wani mutum yake so ya karfafa haddasa idan kai ne jibi da rana ko kuma in zo biyar da rana ne dare تتعامل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها شيكو ما تقول حديث من عائشة بنت أبي بكر الصديق اللي كان مجدع أنها كانت تقول سورة إتعالي فتاة من سورة كما أتيتوا irin rayar da suka suke kasancewa a ciki tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne tsanani da talauci ta ga ku tana cewa wallahi ya na ukti na ranci da Allah ya kai dan ya kai dan dar uwata kenan shi dan wane ko dan wace ce dan asma saboda asma ta kasance wato ɗan عائشة رضي الله عنها والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال إن كنا لننظر إلى الهلال إن مخففة من التقينا أسلم قالت إنا كنا ننظر إلى الهلال إذا أنت كما مغانا تشكين سنكين تبغي لو إن كنا لننظر ila jinan aka hazafi barmiri barmiri ne na kunna ya ce mun kasance lallai mun kasance da namu ila jinan muna kallon hilal menene hilal jinjirin wata kamar da ke cewa farkon fitowar wata da ake ganin sa iri da haka kamar igiya a lokacin da wata ma aka zo don da ƙarshen wata يوم الجمعة أربعة حديث كان الله صلى الله عليه وسلم يسألونك عن الاهله ما بعدها تبدو صغيرة ثم تكبر ثم تبدو صغيرة الله يقول لك مثلا آية يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس من الحج لأنه الهلال أنت ما تصور الهلال من أي يوم بلا شيء كمان مسلم يقارن فرعة مسلم يقارن فرعة dan jinjiri idan ya fito da su mahaifar mahaifiyarsa ya kai wannan kuka ko sai a ce ta hannu ya yi kuka to sai aka sun yawa ɗan jinjirin wata sama guda domin lokacin da tana nuna ta cewa ga wata ga wata a sama wannan da abin yake mutum ya kawo cikin kusawa ita in kunna da nanzuru ila hilal lallai mun kasance mukan ga jinjirin wata ثم الهلال وفاتي غير جيجي الوطن ثم الهلال ثم وفاتي غير جيجي الوطن Gidan wata nawa ke? Gidan uku, amma kwana nawa ake nufi? Inna in kunna nanzuru ila nila mukan ga wata sannan mu sake ganin wata wata ثم إلى الهلال كما مساكن ganin مساكن كما مساكن kwana da wanda ya ce kwana sassin wani kuma kuci kwana na kwana sassin da kwana sassin ne wata biyu ba wata uku min kunna da nausar ilan hila mukan ga fitowar jijiran wata a farkon wata kenan ko ma gina wata na biyu farkon wata na biyu su sami ganin jinjiran wata wata nawa kenan wata ɗaya wata ɗaya kenan kuma ilan sannan kuma farkon wata sabon wata mukan ga wata wata wata biyu wasu kwari cikin cin kenan amma wata watanni da abu an gane ko abin da ake nufi kenan to shi yasa yake salatu ahillatin fi shahrayn yace wata uku amma cikin kwana 60 jirajiran wata guda uku ɗaya ɗaya har guda uku amma cikin wata biyu an gane ko وما عطل في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار yace amma ba a kunna wuta idan ba a a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kina aka yi wata biyu a gidan manzo Allah ba a kunna wuta an dafa miya ko an dafa nama ko an dafa tuwo kina me ake ci sai da duwa da zaran su ba a daba sai da dubu da ruwa al'aswada kamar da za mu zo makaranta ga wannan shine mahallu ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya ke shi zuhudu da kuma cewa duniya kamar da muka yi bayani a hadisan da suka gabata ba wai wani lokutan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kan rasa abincin bane wani lokacin dukiya kan zo sosai amma kuma ya kan fi ɗan waɗansu a kan kansa ko kuma yanzu suna rasa baki da idan ko kuma yanzu akwai amma shi mu zana sallallahu alaihi wasallam ya fi fifita rayuwa ta lahira kan wannan rayuwa ta duniya kuma wannan wasu malamai suna bayani cewa a duniyar mana daga cikin abin da zai iya kara mutum lafiya idan kana ka samu lafiya sosai to abincin da aka dafa daban yake da abincin da ba dafa ba ban ce da yake zama ba Allah ba ka gani ko ba za ka iya ba amma akwai wasu akwai abincin da ba a dafa irin su ba irin su lemu irin su ayaba da sauransu su dole abincin da ba a dafa ba idan mutum zai kiyaye da kyau da idan yana cinsa ya fifita su akan wanda aka dafa da wuta to yana kara mutum lafiya ciki sosai kamar da malaman turku suka suka yi bayani da shi ta manzana sallallahu ya kasance daga cikin mafi karfin mutane mafi lafiyar mutane domin ya kasance akan yi wata jiyo a gidansa ba a kulla wata ba to a lokacin da Aisha ba ana sai wannan bayani ga ابن ibn قلت qultu sai يا yace يا fara لكن كما عائشة رضي الله عنها خالد فما كان يعيشكم إذا كنت ليه بمنين من الله صلى الله عليه وسلم يكفر سيرا سيرتكم يقال أعاشه عيشة أعاشه أي أطعمه idan haka ne da mai manzo Allah subhanahu wa sallama yake ciyar da ku a gidansa ko matansa idan har wata biyu ba a kunna wuta gidansa ba da sai ta ce a aswada da ba bakakin guda biyu an kasance ana ciyar da su da ba bakakin guda biyu me ake nufi wannan mahaifin guda biyu aisha radiyallahu anha da kansa a fassara ta ce a tamru wal da dabino da kuma ruwa ku saurara a kan da ne da haka haka aisha ta fassara a tamru wal ma ita ce ce wayan asar nan kuma ta bayyana abin da suke yi da al a at-tamru ya ma zo a wani riwayoyi daban wasu sahabai sun yi bayanin cewa abin da ake yin kamar hadisin zubai da muka da kwanan baya lokacin da manzara suna cikin cin abinci ne manzara kuma kwanan yake da suna tus abin da yau mai tun mara tus abin da yau mai tun da ajin da ayi suke cewa wani irin ni'ima za ta tambaye mu a muna cikin wahala muna cin bakaki guda biyu a can mu wanda saboda haka duk lokacin da suke ce a asuwa suna nufin a can mu kuma to a kan ne wasu cewa waki fara cewa na kudin najeriya ne amma biyu da mai nan madina bakaki ko da aduwa za ka sayo za ka fara cewa baki ne saboda haka ya fi zuwa alaihi hada da sara zai yi mu ce shi al'aswar ne amma ruwa me yasa aka samu sa al'aswada al'aswada bakaki guda da suke ci a samuru da al to da shi a can mun san cewa akwai bagaji amma alma kuma ba ba kuma bagajin ruwa ne Alan kamar hausawa sun yi wannan bayani. Duk ruwa wanda ya kasance ba a takura shi da wani abu ba, yau ana bayanin bis ba haka, yana kiran sa bakin ruwa. Na kiran sa bakin ruwa na. Wanda wannan yau na hausawa ne. Kuma na mara ba mutu. Na. Muka aka fara abubuwan guda biyu al'aswadan a ranar al'adun ruwa fari a jarabawa suka ce al'adiyaba idan kuka ce al'adiyaban da yanki ne eh fararen da yanki yanki ne su ana nufin da nono ko madara da ruwa kenan ruwa fari ne su amma ana hanci al'aswada to abin da ake nufi da wannan ba wani ruwan baki ne ba amma wannan ya shahara a harshen larabci cewar duk lokacin da abubuwa guda biyu suka haɗu to aka yi amfani da mafi shahara wa abubuwa guda biyu a kira su da suna ne baki ɗaya ko kuma abin da yi saukin faɗi a baki a kira su da shi baki ɗaya kamar misali in na ce al'umarani da nake nufi al'umarani kawai guda biyu ko to da wani wani ne da wani da umar أشكال السفراء رسول الله ثلاثة وأنا العمرين العمرين أنا مثل أبو بكر ده عمر كده عمر ما يا أبو بكر ما يا أبو عمر دمي ده عمر دي أنا سويت بس إذا نبي العمرين من يجي إيه نبي الشمس ربع الشمس يا كلمة يا ناس يا أشكال كذا سواء واحد يمر حتى يصل الوجع أجاب بدابين يا سويت an gaba suna aka ce al-aswadani aka haɗa masu wannan sunan guda biyu wallahu ta'ala na ma'aikata wajen rawa anha sai ta ba da amsar cewa abinda suke ake ciyar da su a gida shine dabino da ruwa kun ga ta a cikin na gidan mabara sallallahu alaihi wasallam wata biyu tana cin dabino da ruwa mu da aka ce mu yi wannan rayuwa ce a ce ku ke ma saboda ci dabino da ruwa ta ci da yana da duniya ba ta sun ji dan mai dauka ba ku yawa ba mu da karfin hali da zamu kuma ba mu ba shi kadai ba da shi ne ba ta sa ba ki da irin su zai ba hali da duk wanda suke karkashin sa wanda suke ciki yace illa annahu قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كيف فاشي لن يا كفن شيء ما الله صلى الله عليه وسلم ينا وأن سبقوا كان يسكن مكان المدينة وأن تكفن شما سكرم سوسي كيف يكيما كوا جنا ما الله صلى الله عليه وسلم على أبنشا وكانت له منايح وأن أمتها لن تكفن جسرها المنائح منايح جمع من مليحة مليحة وما مليحة شيء العقلية أبو كوتا أنجاريكو أما أنا بيقول لك شو أفكر من أنا أنا أنا أنا كوتا لذكي منايح أنا إطلاق منايح أنا نبي ولنوكتي وتنجي بعد دبا أو آه، وكانت لهم منايح من كثر في صلاة دبا ولنوكتي ma'ana su a nan babu su suke a ran dabbobi rakuma da akuya da sauransu daga gurin wasu mutane da ba sai su ci gaba a wasu ne kuma yi wannan aran ana yin sa a musulunci malamai suka yi bayanin sa idan an yi aran dabbar amfanin za ka iya tafiya a kanta za ka iya saƙon nononta har zuwa lokacin da kuke yarjejeniya ne wannan dabbar su kuma masa wannan shi ne madiha a cikin wannan hadisi to wa wannan makota na manzo Allah fara alaihi wasallam da cikin mutanen Madina kana lahu banaya sun kasance suna da dabbobin aro wa'anda suka ara kuma da wurin wa'ansu idan kuka tafi nonon wannan wannan wannan dabbobi da wa ka'in sunna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min albani albaniha fa yasqina sai su aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin madaran wannan da dabbobin duniya da man dabbobin sai mu gara salama kuma ya shayar da mu in ji Aisha radiyallahu anha kenan da dabino da ruwa nan ba wai an ta kansu ba shi ne galibin abinci amma wani ji wani lokaci jima jima aka sami taimako da wurin makota da kawo manzo Allah sallallahu alaihi nono mutanen gidan su sha wannan hadisi yana cikin sahih bukhari farko farko kitabul hiba da kuma kitabul rifa babu kai fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam ya aitu wa ashabu kuma kamar da muke bayani ba da ba wani ya dika ba zama sanin kan da ba kike ba wani kuma da suna cewa wannan farko sun san rayuwarsa ne a cikin garin Madina lokacin sun ba fara a kuka ba amma yadda aka zo aka bude kuraiba aka bude garuruwa da dama suka samu garima to wannan yanayi din ya kawo da gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in har ya faru ya faru ne da zaɓar ba wani da wani wato wani abu ko kuma talauci da sauransu kuma kamar da kuke bayanin ba nan ba akwai sahabbai da ma su kwatanta irin wannan rayuwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abu Dharr da Sa'id wanda yake akwai dukiya amma kuma sun fifita sun fifita rayuwa ta gobe kiyama kan wannan rayuwa ta duniya domin a fahimtar su daddaɗin da mutum yi a nan duniya ya yi biyar da kansa rayu shi da kima duk cewa duniyar ba a kwana a cikin ta to matukar mutum ya tsandama a cikin yawa ya yi da kansa rayu yawa to zai ne da cikin jin daɗin sa da lafiya wannan hadisi a duk da haka wanda ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da ya zo cikin ah, a tarbu da sahi da cewa duk wani abin da mutum ya yi zuwa da kansa da a nan duniya to na ana rike ne ana rike wani daga darajar na lafiya saboda haka wannan suke da fahimta a maimakon su tsara da jin kara da jin daɗin su a duniya su jinkirta wa kawo a can domin yi su da Allah ta'ala ومعنى ذلك هو أظهرتم طيباتكم في حياة الدنيا في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها وأنا أنا أنا أتشاهد أن هذا المسيح يقول لما تشكرا إلى الدنيا بيوع وزيادة كم سنة يجب وعن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصرية فدعوت فأبى أن يأكل وقال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير رواه البخاري مقلية بفتح الميم أي مشوية wannan hadisin kuma wanda ya karbo shi ne Abu Sa'id al-Maqburi a yi sabani dangane da ainihin suhuwarsa wasu malaman sun ce sahabi idan ya ga manzo Allah صلى الله عليه وسلم يا ابو مجتمع الامام الواقدي يي بيان يا ابو المبارك صلى الله عليه وسلم اما لو كنت هنا عند الكلمه هنا تربيه yayin da kuma waɗansu suka tafi akan cewa shi tabi'i ne ba sahabi ba domin ba a haife shi a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma mafi karfin magana shine cewa shi sahabi ne karamin sahabi ne ya rubuci da Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sahabi ya kasance gwargwar sahabi a zamanin da na Umar ibn Khattab yayin da ya fahimci cewa jarumi da kuma gwarzo ne sai ya dora shi bai gani akan wata kasuwar makaranta da ta shahara a garin Madina ya zo shi ne gane wurin karshe ma ya sare ya gina gidansa a bakin kofar makwabta ɗin shi yake daji shi sa aka samu suna al-maqburi ha nisbatan ila al-maqam aw al-maqbara wannan sahabi Allah ya kawo mai rayuwa har zuwa zamanin al-walid ibn malik wanda ya yi rayuwa tare da sahabbai da dama da cikin su akwai Abu Hurairah akwai Abu Sa'id akwai kuma ɗansa Sa'id wanda ya rubuta hadisi da dama daga wanda ya rubuta hadisi da dama daga ainihin mahaifinsa wanda ke shi na abu sa'id sunansa ainihin sunan abu sa'id ta kaisa sunansa kaisa ana kama da yadda shi ya san wannan hadisi daga abu hurairah radiyallahu anhu abu hurairah yake cewa annahu marra bi qawmin bayna aydihim shatun masriya abu da yana yake cikin tafiya sai ya zo da wasu mutane ga ainihin soyayya akuya a wasu ka akwai a kan baki daya an soya kowa na yaga daga cikin akuya ta da abu sai suka kira shi sai mai sai ba a ba a yi akwai sai cin abincin ba dan baya cin yunwa ba ba dan bai da bukata ba a don yana da kafa yana da sana'a yana da gamsuwa da abin da Allah kuma ta ya bashi yana da zuhudu cikin rayuwa saboda haka sai ya ci ya ci abinci ya ci abincin tare da su wannan ya nuna cewa ba wurin da kuke ba don idan walima ne wajibi ne abu da ya amsa wannan kira da amma kasancewar abincin da suke ci ba walima ba ne da suke kira shi sai ta ba yi bukata wa fara a nan sai ya ce خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا قد شهد شهيد عليه سوى من صلى الله عليه وسلم يا ودنيا بسبب شيد أين من بول الكبار ولا بسبب شيد أين من بس الحكيم ليبا تكيران أبو سنة فكرات دي يا هلتو إلا إن جانا إلا رضا الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan shi ma yana nuna irin zuhudun abu da yawa da Allah wa wanda ne a ko suke cewa shi mai don dan kuma abu da yawa kan gaji cewa ya fara jefi da yawa ne dan kuma yana tare da manzo a sallallahu kuma me yasa yake tare da manzo su zama kullum da yana fadayin a kawo sadaka a kawo abinci aka fito masa kallon saboda haka wannan ya ana tabbatar cewa shi ne kamun kai ne ne kuma bar gujewa duniya ne inda ma yana da sunan da Allah sawa da sallama domin ya samu hadisai da gari. shi wannan hadisi ban ku kare an da shi kitabu aka yi ma babu magana da biyu sallallahu alaihi wasallam wa ashabu ya kullu حديث لك وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على ثمان حتى مات وما أكل خبزا مرفقا حتى مات رواه البخاري وفي رواية له ولا رأى شاة سليقا بعينه قط الحديث رواه البخاري وانا حديث أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجي سوى أن يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على إمام حتى manzo Allah sallallahu alaihi wasallam في taba cin abinci a kan tebur في har yau ala fulani siya shi shi da duk wani abin da yake sai ko kuma ba ta mutum sa abin da mutum zai iya dora da aka yi da zan fi yayi daɗin abincin da kyau shi ne kiwa kuma zan Allah tsara kuma ba bai taɓa dora abinci a kan tebur halibar duniya wannan ya nuna yadda yake shakar shuki yake kawai da cewa duniya bai cika kan ya mure da yawa ko da shi sai wannan rayuwa ta duniya wanda ya nuna cewa shi na zuwa cewa ne ya kusa ne eh ya nuna haka ya nuna haka iyaka abin da yake nuna yana nuna kafa wato yana nuna irin jibin da manzo Allah sallallahu alaihi kuma yana da kyau a koyo shi ba yana da kyau a koyo shi idan mutum zai iya cin haka ya ci abinci a kasa ya yi amma duk mutum yana cin abinci ba kan saboda sarki ya kai wani abin da nuna samun ba ku wasu abinci dai da ya kuma faru ko da wannan guda uku yin cin abinci ima a dan kuke ba da yi nuna su da nan faru zai wa ana faru da su kuma ba ya nuna cewa wannan kuma kuma duk abincin da yake diba cewa sun sa bai da yawa kadan yake da abinci da yi ma aka kawo maka da har da kafa a gaban ka duk abin da ka fara ci kici za ka ci gurin nan sai ka awa nawa ana da shi a yau da ake so sosai ba tsari ko tsari cin abincin ba saboda ka duk wani abu da suna nuna mana ainihin kafa irin wannan da Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yawancin malamai masu kwatantawa a sunna za ka tarar da su suna gwada irin wannan kafa akwai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ingantacce wanda amfani ya kawo cikin sulsula sahiha da amfani ne bar duniya ba bai da kuɗi a yau duniya ya shara ko ko ina a shi a kana kare a bai aka zambe shi da me kike cin abinci ce ne kada ki tabbata da yake bugawa yana da tafi da ake bugawa a dawo kaza a dawo kaza wuraren masu ba da ta tafai to kan abin da yake shi maka da shi suke dogara wani kuma kuma ya wata na gyara a amma ya ce ya zama wa aka tambaye shi a kai kuɗi wanda ni duniya kuma ba kuma duk irin kuɗin da yake so ba ya ba shi amma kira ta ce ya zo ya zanto shugaban jami'a ta madina wannan duk mutumin da ya shiga jami'a ta madina ko da karamin malami ne a cikin jini yake kwanci ake jawo shi wanda kuma a ce ya zama shugaban jami'a yake yake da ba ba da bukata da aka tambaye shi me yake sai ce ba zama ku sauka yana cewa khairul rizqi al kafara mafi kyan arziki shine kafa amma dan abin da za ka yi dogaro shi ka ci ka sha ka biya tsara bukatun ka shi kenan irin kwallon haka mulkoci ashirin gidaje ɗari kaza kaza wanda za ka hana ka kan fara ka tuna da Allah kuma ta ta'ala su hana ta shigo a cikin wannan wannan ana turaren Allah ya ce mautar Allah ya ce zai iya mutu ba ku zo da ba duk wani ne ba amma a ce wani ya kai masu abuwa kuɗi an yi suna a gani ba za su yi shari'a wannan wani ake wuri da wanda ya ci abin da Allah ya ce abin da maza Allah ya ce ka daidaita rayuwarka jiya wasu yadda za su ga da rayuwar ta duniya da ta lalata saboda haka idan aka biyo yawa sosai to babu shakka mutane sukan manta da Allah subhanahu wa ta'ala to wannan yanayi shi ya sanya irin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin abokan al-rifai irin malaman zamani irin su albani irin su gamba bimba ba duk duniya za a yi ba su da shi ba amma wani yanzu duk duniya su za ka yi da shi in ka ganci ban san ba ta wajen da shi ba mara da shi amma yi da shi mara da shi wallahi da gwana bin ba su kuke shi wallahi da gwana ba yawan da rage na same shi a riya yanzu na same shi na kai shi ana ce wannan shi ne bin ba wallahi da gwana ba iya gaskata da ni ba don me don bai ci ku shi biyu a cikin ruwa yau a gane ko babban malami ne duniyar yake su ba ku yake su gudu samu amma ya fi fitar rayuwa irin ta lahira a kan irin wannan rayuwa ta duniya رضي الله عنه yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba cin abinci akan teburi ba

irin gurasa ne irin wanda turkawa suke yana nan a cikin daira a kara da shi zero ba yana da kauri mu yau an kawo wannan kauri ne mu a wurin za ka ce bai taɓa cin burodi mai laushi ba har yawan duniya wannan hadisi imamu bukhari ya fitar da shi da kullu waya killa ba wasu riwaya ta sa wala ra'a shatan samifan bi'ainihi qat kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa ganin akuya da tuffiya ka tsokanta soyayya da irin sa ba a shafi samir akuya da ake shirin ta samir ko asma da rashin larabci shi ne wanda aka yanka ta na farko karamaci kamar aikin daga cikin shanu kenan idan ta girma ba a cewa sani irin ɗan ƙanana da wanda lamar da laushi kuma da daɗi sosai sannan kuma idan aka yanka tokar-tokar ba a fidewa ba a fidewa ka tokar da yadda aka yanka da haka ake jefa a cikin ruwa ruwan zafi sannan a zo a kankare gashin jikin ko kuma a gasa a kan wuta a kankare gashin jikin sannan a dafa a sannan ba a soya sai yadda annabi Ibrahim alaihi salam yi wa bakin sa mala'iku in aka ji bara'a ila annabi فجاء بعجل ثمين فقربه إليه فقال أنا لا كتوكا فبكي لا يترى فنك كيكرت لا رفعت كيوان كيف نفع كتوكا فبكي لا يتوقع عجل sannan mutane su yi dariya a kan wannan ma'ida wani na ya gata nan wancan na ya gata can da wasu har su fara haɗe ya to yi shi ne a shafin sani kuma wani suka saba irin wannan yawanci su ne masu hannu da shi wanda ba su da bukatar fata da kuma ake tura ake dafa a cikin a cikin kuma ba da bukatar ta bar wannan akuyar ta girma kuɗin ya karu darajar ta karu sai a yanka dama tun tana karama to manzo Allah ba wani cewa ake bici ba ba a'a bai ma saba ganin irin wannan da gidansa a ce an gasa an suya an dafa an kawo ka tokansa a aji bai taba gani ba balantana kuma ne ce ina gani na ci Allah ya lafiya da shi kuma to wannan ya nuna irin zuhudin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma irin kauracewa duniya da yake wannan hadisin zahiri kamar yana kan da wasu hadisai irin hadisin ummu salama wanda suke cewa ta gabatarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da nama nama akuya to yayye wani lokaci kuma ya ci zahiri yana karo da hadisin amr ibn umayna hadisin da cikin sahih muslim cewa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yaga daga kafar akuya sai ke nuna cewa ya ci irin wannan dabba to shi ne mun hadari yake cewa wannan zahirin ta babu karo abin da manzo Allah bai gani ba bai ci ba shine ka tokansa amma bai hana wani lokaci a kai mai tsirani ya ci ba wani lokaci a kai mai kafaɗa ya ci ba wannan duk bai hana ba kuma ya nuna mana cewa ko hadisi ma yake dan cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina akwai da Yahudiya da ta zo da jira da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cin zira'i amma kuma akwai sanwa ciki manzara sallallahu alaihi ma ya kai masu zai ci malaika da sanar da shafi kai sama a cikin mai ciwa sannan kuma manzara sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata cewa an taɓa kawo mai guda idan ba na rasha na shata sai ga ɗaya ɗaya fa kana ana yuzu wa adam sai yuzu wa adam wa la fakar da ya ga ba su da sun ce ni ne shugaban duka za a haji adam baki daya ba alfahari ba ba ba ta ji ba ba ta yi ba ba ta ji ba ta duk wannan bai karu da bai karu da wannan hadisin ba وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدخل ما يملك به بطنا رواه مسلم الدخل من سمو الغدي وانا حديث هذا بعد أتكون بعد أن انه وسلم حديث على بعد النعمان بن بشير صحابي من صلى الله عليه وسلم ولكن مسكنا لأبو عبد الله شيء فرق صحابي لا تحيفا أتكون أثار بعد أن جرى مدينة اللي كرمه سيدا yake cewa laqad ra'aytu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam anan kuma ya yi kuma hadisi da takeici a can baya idan muka lura shi annabai ibn bashir ba shi ya furta da hadisin ba yi yi san da Umar mun yi bayani cewa khatibi ne babba kana khatiban musawwana mun sai yana ba ka ji kamar ba wani ne ba irin sa duniya to yana cikin ba ne sai bayani irin wato rayuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suke yi wanda sunna Umar yi bayani cewa sun da suna kaura cewa duniya daga nan yayi kotu sunna Umar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya wani yawma ya yakan wuni yana zarguma a kan cikinsa don tsananin yunwa yana fama da yunwa wa ma yanzu min ad-dafari ma yanzu bihi ba baya samun wasu bin samun dabino ko da basiri ko da wani mai daraja ne wanda zai ce cika cikin ba don ya kawo da wannan yiwa don baya samu hadisi yana cikin sahih muslim a cikin farko farko kitabu zuhur da kuma kitabu riqaq wa sallallahu ala nabiyyi karim wa ala alihi wa sahbihi وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك

kuma mutum ba zai iya koyon qur'ani ya yi iskanin qur'ani da kyau ya karanta da ake buƙatar mutum ya karanta ba idan ya koyo da cikin kasance abinda muka sani ne wani qur'ani kana tsiri shi kai shi manzo Allah kuma wa kullama yana da malamin shine malaka jibril alaihi salam saboda haka wannan darasi na gare mu cewa kamar yadda shi kan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi karatu mushabahata baki da baki har na yana kokari ya zama da manta Allah ya mai tsawai ki da hadin ki da lisan ka ki ta ajala da to da Allah cewa dole shi ka koyi karatu Qur'ani daga bakin mali akwai wasu guraren da za ka zo a kan da cikin karin za ka yi ake nufi amma idan malami ne zai nana kuma ke sake nana kuma ka ka kalli ba ka sauke ke nufi ka iya karanta saboda mutum ne karanta wasu mai girma da bakin malami ya fi kyau bayan kuma ka kada daga bakin malami tana so ta shabbatar da hada daga nan kuma suka bayani kafa wannan sai ya fama wallahu a'lam tambaya ta biyu menene hukuncin mutum ya yi mashin ya bayar ana masa kasuwanci shi sannan idan kudin da ake yi da dan kama zai biya don yi fita sai masu ne gaba shi wannan kuma ya hana da fita addini musulunci kuma da zama cikin da kamar biyu albayya wa tafsir albayya wa tafsir ma'ana ka fi abu da kabiya da kan da kaɗa a nan ma'ana yanzu har ta mutum ya ba su ba ku misali arziki mai dan dubu na fara tsallaka to abin da ake yi a kasashen yanzu ta dubu da ya kuma jadi aku lebih baik. Cuma orang pun ada orang baik, nak kita orang pun nak bina nak dia. Kalau orang kau pun tidak, dia juga pun masih ada masih masih ni tu lebih baik. Mereka dia pun dapat lebih baik ya pelajar kemas. Kalau itu, surah Al-Baqarah dan Muah, ya hari masih akan bayar besar. Jadi Allah Taala. Ina akan menjadi ini tidak mungkin. kita karena masa akan baru waktu. Jadi banyak berkhidmat.

والاسم ما هاك فينا الفتاة وكريد أن يطلع عليه الناس نعم وكريد أن يطلع عليه الناس فسيل كسي يشيك بدا عديد الفتاة لما لن يكحشي قبعي واتيتي عن جرو وطمعنك إليه القلب وطمعنك إليه النفس والاسم ما هاك في نفسك وترد في صلك وإن أفكر صدقا وجه التمسك على ما كان البين إليه من وطمأنت إليه لك البوت وليس ما حكي لك تردى في صدرك وأن أفكر لا أفتوك نعم والغريب في قبل أن تصل وأجره اسم الخلق واسم الحاكم نفسك وكيف أن يبيع الناس الصغار فيه ده معناه دي جيلة abin da wasu alai ne su ne kauna da duka shi abin da ya kanka ran da ya mutu duk abin da alai to za ka rai ya ne saboda kyawawa da biyu duk rana yin gaskiya sauran duka ba ta da shi abada wanda ba su alai ne gumawa kuma za ka aika shi ba ba ka fada ba ka ta wani gaskiya da wannan wannan gaskiya shi ne kan cewa ne ka ma haka ne kana son sai kuma ba sai an ka da bidiyar sauran mana in zuwa a cikin ta daga gare zai sai kan ka haske giya abin da kace ba giya yana ba yana zuwa da rabu ba kowa saboda a cikin ba haka bai nafsa kaina da kwalla aikin dai abin da ya yi tara ba kai wa haka da ta yi wannan shi ne abin da ya yi ya kawo tara kana akwai da kashi kana na kawo ba sai bane shi na kuma a lokacin da aka sa ba da wani mutane kana kamar mutane da ce ga ba da kaza kenan da ake biya laifin ko da mutane suka fata wa rubun cewa gaskari ta cewa laifin ta gaskari ba sana zai kana hajji mawdu kira mai da kuma laifin da sanar da wasu ta ba wai ko da ta ta ba da su da ba da kawo cewa shi ne haɗar da mutum ya san daga daren yin kallon da kuma ta a wasu ba da kuma da wasu ba da ta yi da bayan kallon da ta adana ثلاثة حيوك يصير مرة من الله عز وجل هذه هذه الفضيلة تصل بها خطأ أين تسلم تبينون وكل أربعة كيف تطلع هذا أنت من ولا من كان هؤلاء هؤلاء مجلس مجلس عن الشيء ثم تبع mutum zirin arba'in wata riga ma mutum din da murna zai samu aljanna ana cikin tsaron kuma su zai samu aljanna in sai wanda ya ke banci maza ke ko har da mata har da mata kuma ta bayyana da su duk wani su ba a cikin shara musulunci da aka yi wa maza su mata suna ciki shi sa ba ya dace cikin kala da ilmi ba zai zama ba a kullu musulmi wa musulmatin ba dan ta kullu musulmin ba ya wadata mata su shiga ciki an gane ko